dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun karkata akalar shirin ne wajen 'yan mata inda muka ji ra'ayoyinsu dangane da ko za su iya auren saurayin da baya aiki ko maras ilimi ko kuma bai da sana'ar hannu. Ya take ne 'yan mata ba dama ka aure saurayin da ba shi da ilimi kuma ba shi da abin hannu ka je da me za a ci da kai kuma da me za ka zauna eh to ba lalle sai yana da ilimin boko ba amma dai sana'a kam da addini ya kamata ko ba shi da sana'a ya tabbatar yana da addini ku biya mu domin jin cikakken hirar yanzu kuma suna na hawa haruna daga gardin albasa to madalla malama hawa'u wato a wannan makon muna tattaunawa ne akan ra'ayi da muke so mu ji na samari da 'yan mata mun riga mun ji ra'ayin wasu samari yanzu na 'yan mata muke so mu ji misali za ki iya auren saurayin da bai da aikin yi ko kuma misali bai da ilimi ko bai da abin hannu za ka iya auren um, saurayin da wuce da izini ba shi da abin hannu domin kasan duk da yadda ka samu inda yana nema amma ba ba da ka aure saurayin da ba shi da ilimi ko ba shi da abin hannun ka da me za a ci da kai kuma da me za ka zauna a to baki tunanin misali bai da aikin yi amma yana kokarin neman ile ya samu wata rana to aikin yi bai ba ilimi wani kan ai kamar kawai dai kana da dubi ne a duhu ka sani ba ko za ka samu ko kuma ba za ka samu to misali a ce saurayin nan yana da kyau dogo fari kyakkyawa ga shi yana da komi yana da kyau amma dai misali bai da abin hannu bai da aikin yi za ki auren shi in dai yana da ilimi zan aure komai kyan shi in bai da ilimi ba za ki aure shi ba komai kyan in dai yana da ilimi zan aure in ba su da ilimi gaskiya kamar ai kamar ba shi da wani abu ne a cikin rayuwarsa ba ilimi kaga ai kenan ana tunanin ba tarbiyya ba a to amma akwai bambanci tsakanin tarbiyya da ilimi ai misali ilimin boko ne bai da shi kuma bai da aikin yi amma misali ainihin tafiye da yake tafiye da al'amuran rayuwar shi komai da sauran shi irin da bai da matsala kuma kyakkyawa ne kina gani yan mata ma na son shi suna rugo san shi amma shi bai so ke yake so ba za ki iya auren shi ba za ka iya auren shi mutum da yana da ilimin addini kuma ka yana da tarbiyya ilimin boko ne ba shi da kuma har shi mata suna son sa halin sa kaga kenan mai kyau ne kuma bai sana'a to ita sana'a tun da yana da ilimin addini ko yaya na dai ai ga yana da ilimin kuma yana da tarbiyya kuma ka yana da kyau ga ai ba laifi za ka yi auren shi Allah zai ba ku komai da ran ana wato dai za a dan bikin kenan ba a dan kauce misali a dan makale haka nan to za a dan bikin ma ai ma wani abu ne da yake tsara kwarki aka sai a bikin ko ba kuma ya rage zafi to ai gudu su ta auri kyawawa kyawawa sai ka nemo kyawawa to misali kina da samari biyu ɗaya fari dogo kyakkyawa amma bai da sana'a bai da aikin yi bai da ilimi na zamani ɗaya kuma gajere baƙi mummuna amma yana da kuɗi yana kuma da aikin yi wani zaki zaba a cikin su yana da ilimi kuma eh dai zan zaɓa inda yana da ilimi da aikin yi ai ba shi kansa ba Allah ne to ba ki tunanin misali in dukiya ce wata rana kila shi ma wancan farin dogo mai kyan kila ya samu ya mafi wannan Allah kawai ya ba mu wanda muke so amma shi ma ai yana da ilimi yana da abin hannu kuma zai iya rikiwa za ka iya auren sa ba in dai na garkace ne wato ke dai abin hannun nan dai shine da ya fi gaba ta <laughs> shi ne jikin zaman rayuwa ba ka da abin hannu ai ga komai na ka yi Zuweriya Hassan Sale. To Zuweriya Hassan Sale. Daga Najeriya ba? Eh, to madalla. To wato muna tattaunawa ne akan ra'ayoyin matasa musamman 'yan mata yanzu. Eh. Zaki auren saurayin da bai da sana'a bai da aikin yi kuma bai ma da ilimin boko za ki auren shi eh to ba lalle sai yana da ilimin boko ba amma dai sana'a kam da addini aka kamata ko ba shi da sana'a ya tabbatar yana da addini wato ko bai sana'a bai da abin hannu bai da komi inda yana da ilimin addini shi kenan. eh to amma dai ba kowace ce za ta iya ba amma ke na kira ai miki so mu je za ki iya ke A nawa ra'ayin in dai na da ilimin addinin ba lalle sai yana da bokon ba in ni ina da sana'ari duk za a tare a taimaki juna in dai kuma ba shi da sana'ari to gaskiya lalle ya nema to me yana kina dalilin cewa in dai yana da ilimin addini zaki iya kasa zaki iya hakuri da shi haka nan ilimin addini ya ina ganin kamar shi ne gaba ba lalle aka ce sai kana da kuɗi ba Hmm. amma kuma ilimin addinin ko dan ka nemi aljanna kama aika ka neme shi ba duniya ba to ga wani misali in kina da samari biyu ɗaya gajeri baki hmm. mummuna da shi amma kuma ga ilimi ga dukiya ya hmm. tara ɗayan kuma kyakkyawa fari dogo mai kyau amma ba ilimi ba abin hannu wani zaki zaɓa ciki gara in zaɓi mummuna in dai yana da ilimin zai yi adalci ya san me yake yi amma ta wani lokacin gara wanda aka ci ma ba shi da ilimin in kai kana da shi ka neme shi ka taimaka mai ya samu ko kuma ka kai shi inda zai samu to a yanzu dai al'amar a cikin naki al'amarin wato za ka iya auren duka biyun kenan ko ku dai me naki ainihin eh to ganin dai auren duka biyun ba matsala bane da duka daga da mafita za ka iya taimakawa in dai har da soyayya ta gaskiya wato in dai misali akwai kina son shi zaki auren shi kawai zan iya auren shi in dai da soyayya ta gaskiya kuma ba wai dan ina son shi kawai na ra'ayi na ba a'a sai dan in taimaka mai shi ma ya samu ko dan gaba ni ma in samu ladan amma kina ganin amma kina ganin reni ba zai shiga tsakanin ku ba kiga mijinki bai da ilimi bai da komi ki auro shi kawai sai dai miki bace a cikin gida ba ki iya da haka ba zai yiwu ba ai ka san matan kala kala ne to ya zaki yi misali ina da nawa ilimin ni na rinjaye shi to tabbas dama za a dinga cin jarabawa za ka dinga haduwa da ita kala kala to kuma za ka yi haƙuri don kai haƙuri za ka ga riban abin a gaba to za ki tarsasa mai shi zuwa makaranta ba za a tirsasa mai ba amma tun da shawarwari tun daga waje in dai shi ma din yana son ka yana so a aure shi za ka dinga ba shawara za ka ga takun shi zai fara nema ko ba zai fara nema ba cikin daga wajen to in dama na ga ra'ayinka za ka nema ba to shi kenan a ƙara gaba Allah ya kawo mafi alkhairi in kuma za ka nema to na tabbata lalle za a iya yin abin arziki da shi amma kin taɓa eh? samun kin taɓa samun saurayin da kika fi ilimi eh to gaskiya zan iya ce ma haka kuna tare da shi har yanzu ko ko zan iya ce maka ba haka ba saboda ko ni ina da shi to shi ma ɗin ya koma yana yin nashi to amma a lokacin da kuke tari wani irin kalubale kika fuskanta tun da misali kin fishi ilimi kafin ya koma neman nashi din a'a ba zan iya ce ma kai tsaye na fishi ba tun da na tashi da shi gida ɗaya kuma yaya na ne da haka shi ma yana da ilimin shi sosai sai dai ma ya dora ni akan wani abin da ban sani ba amma duk da shi babba ne na san hankali na bai kai shi ba amma kuma dole ne ma akwai abin da zan dora shi wanda bai sani ba wanda wanda zai yi mamaki kuma zai yi hakuri zai gani kamar reni ne amma kuma zai jure ba zai nuna ba haka ne kuma da ya san gaba ma da ka a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu ni ibrahim jarmai daga dandalin voa nake cewa a kasance lafiya ga shirinmu na gaba.